idan aka ce annabi alisun ga yadda yake in duk duniya ta haɗu ta tafi a kan kishi ta kawai ga su ni kama kare nake ka san kare in ka cuna shi baya kallon ka kai ba duba dama ko hagu in kana magana na wasu baka tunani akwai wani a duniya ina ruwanka da mutane su me aka yi su an ce annabi alisun yana haka in ka ɗauki sa duniya gaba ɗaya ta wanke hannu a kanka ba abin da isha fi da su in kana tunanin su to karshen ta kana da wata cuta daban a zuciya ka ba mai kyau ba ai ba a kula da wannan sannan a ce badan ba mu misali ai zan aka ɗauko ruwa irin faro ko irin su swan irin su saibon don su ne ruwan zamanin nan ko in aka ɗanɗana ka sha a baki mai ake ji daɗi ko ɗaci ruwan daɗi ne ko to lokacin da mutum ya saka a baki ji ruwan yana ɗaci mai faru lafiya ko rashinta to hankalin mutane zai ba su da lafiya shi yasa an ce annabi ya faɗi magana su suke ganin ta bambara kwai ba lafiya kamar yadda harshen ya gamu da rashin lafiya ake jin ɗacin ruwa haka duk abu mai kyau kwakwalwar ba ta ganin sa mai kyau sauraka daga yau da ni da ke da duk wani mai hankali in aka ce magana na wasu ba ruwanka da makaluki a duniya ta sa kawai za ka ɗauka shi kenan ka tsira assalamu alaikum wa